Bismillahirrahmanirrahim. Ai mana kashi na goma sha tara. Wajaje sallan magariba aka haɗe amare da kuma angwaye a falon abba, abokan arziki da kuma wasu daga cikin dangin anti har ma da su ammi. Abba, baba da kuma anti suka yi musu nasiha da kuma sake nutsar da su dangane da rayuwar da ya shafi yanayin zamantakewa na aure. Sosai suka sha kukansu a wannan ranar da kira aka bambari sai Salifatu daga jikin aminta saboda yadda ta kankame ta. Hakanan Mimi ma ta rike anti da gyar aka samu aka fita da su. Wanda hakan kuwa sosai ya sa Imana da Zainab kukan rashin mahaifiyar da za su rika su yi kukan rabuwa. Daga gidansu daga gidan daga gidansu Salim aka aiko motocin da za su kai Mimi. Zainab Aimana da Salifa kuma abokanansu ne suka ba da motocin da za a kai su. A cikin mota ɗaya aka haɗa Aimana da Salifa tare da Sadiq, Zainab da Musti suka kamo hanyar Bauchi tare da rakiyan wasu daga cikin familin nasu. Wajejen karfe tara saura suka yi magarin Bauchi durar Nakiya inda aka wuce da kowaccensu muhallin mutunta Zainab da su Aimana unguwa ɗaya ne don haka tawagar 'yan tafiyan su ma ɗaya. Banda masha Allah babu abin da mutane da dama kan faɗa saboda tsari da kuma haɗuwar da gidajen nasu yi. Ranar kwanan kuka da kuma kewar iyayen nasu da kuma garin da suka taso cikinta suka yi ba na wasa ba. Washe gari oda na abinci aka yi musu daga restaurants mai kyau suka yi karya har zuwa lunch da shi sai bayan wuraren sallar la'asar kamin suka yi musu sallama suka kamo hanyar azare. Sosai Aimana ke kuka ke fiye da tunanin mai karatu a wannan ranar saboda tunanin iyayenta da ya tsaya mata a rai. Salifa kukan kewar Aminta take yi da kuma in gidansu. haka Hakanan suka haɗe kansu a falo suna ta shekar kukansu kamar babu gobe. A cikin wannan yanayin Sadiq da wasu daga cikin friend nasa suka shigo gidan bayan sallar Isha'i. A gidan Mimi kuwa tare da dangin mijinta da kuma wasu daga cikin na'anti suka kwam mata inda washegari su ma suka wuce aka barta da kewar gidansu da kuma 'yan uwanta duk da suna gari ɗaya. Salim shi kan bai yi wani gayya ba na abokanai zuwa gidansa saboda wa'inda yake tunanin za su iya rakosa su ɗin ma da nasu amaran da za su ji da shi. A wannan ranar dai Oganniya Hajiya Mimi aka san menene auren saboda yadda Haji Salim ya fanshi sadakinsa Hakanan gidan Zainab kuwa Musti da ya tashi zuwa gidan amaryarsa mutum ɗaya ya gayyata wato Yarima Sadiq wanda baya, baya ma ƙasar aka yi ɗaurin auren. Saukarsa kenan wanka kawai yayo ya fito ko sallama bai yi da in gidan nasu ba saboda alkawarin da ya yi ma Musti kan insha Allahu zai halicci zuwa rakiya. Sosai ya ji ya yaba da gidan yayin nasa kuma abokin karatun har ma ya ji dama a ce shine ya auren sa yanzu amma kuma shi sam a jan aurensa ba nan kusa ba ne ya fi son sai irin nan da sisiyas ɗin nan a gaba addu'o'i suka yi kamin nan ya masa sallama kan insha Allahu zai dawo bayan kwana biyu idan ya huta musti ya raka sa inda ya kulle kofar gidansa yana doko man harara ni kuwa na ce Allah ya tashe mu lafiya bayan an musu 'yan nasiha sannan suka yi musu sallama Sadiq ya raka su zuwa bakin kofa kamin ya rufe kofar sai ya dawo cikin falon inda ya tadda su zauna kan kujerawar sita kamar za su shige cikin junansu irin su din nan sosai suka ba masa duk dariya amma da shike yanzu lokaci ne mafi mahimmanci a gare su baki ɗaya sai ya karasa inda suke fuskar sa na fidda annuri irin na sabo ango din nan yace masa ku tashi kowace ku ta tashi tayo alwala ba su ba su musa masa ba kuwa amma abin dariya kuma shine wai sai suka shige ɗakin aimana maimakon kowaccensu ta shige ɗakinta hannunsu sarƙe da na junansu kamar irin amma abin dariya kuma shine wai suka shige ɗakin aimana maimakon kowaccensu ta shige ɗakinta hannunsu sarƙe da na junansu kamar irin wasu yara ƙananu ɗin nan girgiza kai kawai sai ya yi zuciyarsa fariƙal kamar takarda yana jin sa a sama yau ɗin nan san wallahi ba zai ɗaga musu kafa ba duk wacce ta faɗo hannu sai ya bata asalansa ƙwarai kuwa Shi kuma ya shige ɗakin sai cire manyan kayansa inda ya yi wankansa sannan ya ɗauro alwala ya fito zuwa gaban miro sai da ya mummulke jikinsa da daddaɗan mai ɗinsa sannan ya fesa body spray daga lokaci zuwa lokaci yakan saki murmushinsa mai ƙarama kyakkyawar fuskarsa kyau shi kaɗai Jallabiyar fara ya saka ya sake binta da lafiyayyen turare ya dauko da dumarsa manya din nan ya fito. Zaune ya tadda su zaune kan kujera wanda zuwa yanzu bar kuka sun bar kuka sai dai kuma alamu ya nuna yau ɗin kamar dodo suke ganin hamma sadiq ɗin nasu kowace a zuciyar ta addu'a take kan Allah isa ba daga ita za a fara ba na ce kenan aimana da salifa. Shimfiɗawa ya cikin yarwataccen falo ɗin da ke ta faman tashin kamshi sannan ya shiga ɗakin salifa da ke ta gefen ɗakin sa ta hannun hagu ya buɗe wardrobe nata da ƙyar ya samo damar zakulo hijabai guda biyu ya miƙa wa su daidai ɗaiɗai ya umarce su da su ɗauro niyya ya ta da kaffarar sallah suka bi bayan bayansa raka'a biyu suka yi bayan sun idar ya kama kan kowacce su yayi mata addu'ar neman tsari daga sharrin mutum da aljan da kuma kaɗai fitina a cikin zamantakewar su gargaɗi da sassaukar daga kausar murya sadiq ya yi amfani da shi wajen nuna musu cewa shi ɗin tsayayyen namiji ne da ba zai ɗauki wani shirman da za su yi masa da sunan kishi ba daga yau har zuwa illa masha Allah wanda hakan kuwa sosai yayi tasiri a cikin zuciyarsu kwarai da gaske Salifa ita ce uwar gida Aimana ita ce amarya Aimana ta mutunta Salita a matsayinta na wacce igiyar auren ta fara hawa kanta sannan Salifa ma ta mutunta Aimana a matsayinta na wacce ta girme mata a haife wannan shine batun da Sadiq ke sake jaddada musu ya raba musu kwana kuma bibbiyu idan ya kammala kwanaki biyar biyar din da ya ɗibar musu na amarci. sosai jikinsu ya yi sanyi suka sake shiga taitayinsu saboda sun san idan ma suka yi masa dik misbehave to su ne a ciki ko ba kowa ba kaza da kuma drinks ɗin da ya shigo da shi a wani babban laida na mall ya ɗauko inda ya sa su ɗauko plate da cup sun ci abin su ba su kwari kansu ba irin na wasu sauran amaren saboda yanayin shakuwar da ke tsakaninsu bayan sun gama komai suka tattare wurin tare inda kowaccensu ta yi cirko-cirko kallon siyayya ya kamo hannun aimana bayan ya zaunar da salifa akan kujera har ɗakin ta ya kai ta sai da ya tabbatar da cewa ta kwanta kamilin ɗin lullube ta da lallausar bargonta kasancewar lokacin sanyi ne Sumba mai kyau ya bata a kamin ya tufa mata addu'o'i ya fice daga ɗakin kirif ya rufe kofar. Jin ƙarar rufe kofar ɗakin da yayi ne ya sanya Aimana sauki na nauyar ajiyar zuciya tana jin zuciyarta kamar za ta faso kirjinta ta faɗo. Bata san dalili ba, bata sanya aka yi ba sai ce ta yi kawai wasu hawaye masu ɗumin gaske na sakkowa daga cikin idanunta. Sadiq kuwa bayan ya fito ya da Salifa ta buga uban tagumi bata ji shigowarsa ba sai ji ta yi anyi sama da ita kamar wata jinjira baki za ta fara masa amma ya ki bata damar hakan bai dire ta ko ina ba sai kan sallayar da ke shimfiɗe cikin ɗakin da ya shimfiɗa ta cin shigowarta da farko sallah suka sake yi a hudu bayan sun idar kuma oga sadiq da ya ce salifa ƙanwarsa ce uwa ɗaya uba ɗaya sai gashi nan ya bi wata hajar wata jihar daban washe gari kam sosai hajiya salifa aka sha gashi wanda ta sha albarka a hannun yayin nata da suka riga suka zamto abu daya fuskan nan duk ta kukumbura gwanin tausayi hammasa duk kuwa Allah ne kadai ya san kalar farin cikin da ya sanci kansa a cikin daren jiya din nan albarka kuwa ta sha sa a hannunsa ya fi cikin kwando duk da aimana kan jin wani yanayi maras daɗi dangane da yar uwar tata amma hakanan ta danne cikin zuciyarta kasancewar ta mace mai kishi akan abin da take so amma dai ba irin na hauka din nan ba normal kishi da aka san kowace ɗiya mace da Allah ya halitta Sadiq duk yana lura da yanayinta amma kuma bai bata fuskar da za ta kamo ma zaman nasu targanda ba kamar yadda wasu mazan ke ɗaure ma ƙarya gindi a haka nan aka shafe kwanaki biyar ɗin nan cas wanda zuwa lokacin zuciya da kuma gargan jikin salifa ta gama sabawa da yanayin yayin nata da kuma soyayyarsa ta musamman a cikin zuciyarta domin kuwa Sadiq ya cancanci a so shi ta kowace kofa saboda iya zama da mutane ta hanyar tsaftatacciyar ilimin addini da kuma na boko abin kam sai son barka kuma a cikin wa'annan kwanakin sosai yake kwanta kwatanta adalci a tsakanin su babu tauye ma ɗaya wanda ya hana su yin girki har sai bayan sun gama kwanaki goma cif na amarcinsu a yau ita ce ranar da Sadiq ke ta faman tsumulmularta na tsawon shekaru ɗaya da ya kwashe cikin koginta fuskarta fuskarsa ta yi kubkub da ita sai fidda yalƙin sabbin ango abinsa ai kuwa ita ma Salifa a lokacin da Sadiq ke mata sallama da zai wuce ɗakin Aimana sosai ta ji wani irin kibiya mai tsinin gaske ya ciki ƙawan zuciyarta kai jama'a kishi bala'i ne wallahi sosai Sadiq ya ji tausayinta amma kuma sai ya kauda su gefe saboda gudun shiga haƙƙin ɗaya Allah ya kama da wannan laifin sai da ya lallaɓata ta ya tabbatar da ta kwanta sannan ya wuce zuwa ɗakin aimana kwanciyar tadda ta ta dukunkuna a cikin bargonta kamar kyanwa tana baccin ta hankali kwance ji ta yi kamar ana yawo da ita a sararin samaniya wanda hakan ya yi sanadiyar farkawarta daga daddaɗin baccin da take da ta fara yi ba da jimawa ba idanunsu ne ya sarke cikin na junansu sosai suka ƙura ma juna idanu kamar wa'inda yau ne farkon haɗuwarsu hmm. Sallah suka yi suma raka a hudu kamar yadda ya yi da Salifa, inda ya bata fresh milk ta sha shi ma ya sha abinsa, inda daga nan kuwa Sadiqa ya amfani kitufo da kafa zuwa kofar ɗaki ya danna ma kofar suke ta ciki. Wannan dare ya zama da dare biyu mafi mahimmanci da kuma kafa tarihi cikin zuciyar Hamma Sadiq. Babu abin da zai iya saka ma yin nasa guda biyu dangane da kyauta mafi tsoka da suka yi masa ba ce mallaka masa zuciyarsa da kuma gangar jikinsa na har abada. Lalle kam ya yadda mata ma ni'ima ce ga rayuwar 'ya'ya maza kamar yadda su ma mazan suka kasance rahama ga 'ya'ya mata. Sosai ya ga abarsa yana ta faman lallaba ta saboda shi kansa ya san ba da sauƙi ba kamar yadda ya yi ma ba su kwanta ba sai da suka tsaftace jikinsu ba su wani jima da kwanciya ba aka kira sallah asubahi amma ba su ji ba saboda baccin da ba su yi ba a wannan daren sai wuraren bakwai da wani abu sadiq ya samu damar farkawa inda idanuwansa suka sauka kan agogo ganin yadda lokaci ya jane sosai ya sa shi miƙewa a gaggauce ɗauro alwala ya da kabbara bacin ya idan ne ya yayi addu'o'insa sannan ya saba imana da ke tafa mashirara baccinta fuskan nan ta yi jazur da ita abinta abinka ga farin mutum domin kuwa ta wujijjiga hannun Hamma Sadiq ba na wasa ba cikin baccin nata ta jiyo ta cikin ruwa mai dumi da nauyin arjiyar zuciya ta sauke kamin ta buɗe kumburarrun idanunta da suka yi ja sosai ta sauke su cikin na Sadiq da shi ma ke kallon fuskar tata cike da tsantsar soyayyarta sosai suke kallon junansu wanda aimana ta ji tamkar yanzu ne abin da ya faru daren jiya idanunta ne suka fara tara ruwan hawaye bayan ta kau da kanta daga kallon barin da sadiq yake tausayin da ya sake kama shi haɗi da zazzafar ƙaunar da yake mata tun tana ƙanƙanuwarta haka nan dai ya daure ya yi mata wankan sannan ya naɗe ta da tawul bayan ta yi alwala ya sake fito da ita daga banɗakin ya ɗauko mata doguwar rigarta tare da hijab bayan ya sa mata ya ɗaura mata akan sallaya bayan ta idar da sallah din ne ya sake daukar sa zuwa kan lafiyayyen gadon nasu shi ma ya haye bayan sati biyu da yin auren nasu wanda zuwa lokacin sosai kowace su ta saba da halin jabaratu irin na sade saboda sam shi kam bai daga ma kowace kowacensu kafa idan rana ta yi zagayo har su ma suka zamto 'yan hannu kusan a ce zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai haka nan gidajen mimi da Zainab ma sosai suka more amarcin su da angwayensu babu kakkautawa wanda zan iya cewa ma har sun fi su ai mana morewa tunda ba sa sharing sannan a gefe ɗaya kuma Sadiq Musti da Haidar sun haɗa hannu wajen gyara gidansu su baba da ke cikin Bauchi ɗin wanda dama tuntuni gidan a kulle yake saboda tarewar da sa'abban za su yi cikin satin nan an zuba musu komai na marar rayuwa inda komai sabo ne a gidan yau aka kawo kayan gida a babbar mota inda Sadiq da Haidar ke tsaye akan komai wanda hakan ya sa san basu samu damar zama ba a 'yan kwanakin nan. An ajiye komai a muhallin da ya dace gida ya yi kyau, inda Musti kuma washe gari da sassafe ya yi garin Bauchi tsinke a wata motar ƙira Highlander da ya karɓa na wani abokin aikinsa aro. inda su suka sake yin sallama da su wasu daga cikin 'yan unguwa da aka yi mutunci har ma da waɗanda ba a yi ba suka kamo hanya tare da su abba baki ɗayansu cike da kewar azaran kanta da suka yi zama na ɗan lokaci a cikinta. Wuraren sallah azhar suka iso inda ba su zame ko ina ba sai gidansu sosai su ma suka yi ba da gidan ta yadda yaran nasu suka yi namijin kokari wajen ganin sun gyara komai shi kamar daga Ingila. Sosai su mami suka cika da tsananin farin ciki saboda ta yadda yaran nasu da suka yi a gidan baki ɗayansu kowace mijinta ya yi mata izinin zuwa ashe ga kuma girki kala-kala masu uban rai da lafiya da suka haɗa musu hakanan suka yanyame su aka cika da farin ciki sosai ba kaɗan ba su ammi kam an sha labarin bauchi a wajen su ba kaɗan ba inda zuciyar ammi ta cika da farin ciki saboda ganin yadda 'yar ta ta koma kamar ba ita ba lallai kam Sadiq ya cika cikakken dan halak mara manta alkhairi domin kuwa ita ta fi kowa sanin halin Sadiq ta kuma san cewa tabbas biyayya ce da kuma san saka musu da kwatankwacin abin da suka yi masa ya sa shi kular musu da yau tasu tsakani da Allah ba dan yana yi mata soyayya na aure ba. Bayan sati hudu Yau gidan Oga Musti na fada inda na tar da shi tare da matar tasa sai faman shirya ma bakon su Yarima Sadiq abin da za su tarbe sa suke saboda yau ne ranar da zai zo sannan kuma a yau din ne yayi alƙawarin har twin bro nasa zai kai ma ziyara saboda ba su taba haduwa ba ko a foto bai san sa ba duk da irin kusancin da ke tsakaninsa da musti wanda a wannan lokacin kuma nasir dama ya zo hutu samir da rahma an sa su a makaranta mai kyau cikin garin ta firabet to masu sauraro za mu dakata a nan sai mun kara haduwa da ku a cikin shiri na gaba domin cin yadda za ta kasance